أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi 22 ga safar na shekara ta 1439 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 12 ga Nuwamba na shekara ta 2017 har ma mun sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyi rama shirin da kan ba ku dama domin aiko da ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma hanyoyin aiko da sakonnin tambayoyin dai su ne sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatoyin rahama at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau mari muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a na garin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akan makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مدعوك كنسلكي أتكي للتافنسا ميزلكي ينتوى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ce duk wanda ya kyakkyawan aiki namiji ne ko mace alhali yana mumini to tabbas hakika za mu raya shi kyakkyawar rayuwa sannan za mu sakanka musu ladansu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa wannan babu ko shakka alkawari ne daga Allah subhanahu wata'ala ga duk wani wanda yake kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki shine aikin da yake ya dace da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama kyakkyawan aiki shine aikin da yake ya samo asali daga koyarwar Allah subhanahu wataala ya kuma samo asali daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya dace da abin da ake cewa shari'a sannan kuma wanda ya aikata aikin yayi shirin Allah wato abin da ake cewa ikhlasi waɗannan sharuɗa guda biyu dole ne sai sun kammala sai sun samu a cikin kowane aiki sannan wannan aiki yake al'amalu salih kyakkyawan aiki nagartacce karɓaɓɓe a gurin Allah to duk wanda zai yi aiki irin wannan wato wanda ya hada waɗannan sharuɗa wato ya zama yana da asali a shari'a ko kuma eh, sannan kuma ya kasance mai shi ya yi shi don Allah wato ya yi shi da ikhlasi to Allah subhanahu wata'ala ce min zakarin aw namiji ne ko mace wato namiji ne ko mace ba wai sharaɗin samun wannan tagomashi ga maza ba ne kawai banda mata ko ga mata ne kawai banda maza ba wannan alkawari ubangiji subhanahu wataala yayi shi ne ga namiji yayi shi ne ga mace wa huwa mu'min alhalin yana mumini ko alhalin tana mumina wato mumini wanda ya imani da Allah ya imani da manzanninsa ya imani da littattafai ya imani da ranar lahira ya imani da mala'iku ya imani da manzanni ya imani da ranar lahira ya imani da kaddara mai kyau da mara kyau wannan shine mumini wanda ya yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sifantu da sifofi na daukaka yana da sunaye mafiya kyau ya tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa da kansa ya korewa Allah abin da ya korewa kansa yayi imani da mala'iku yayi imani da da mala'iku cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci wata halitta da ake cewa mala'iku wadanda <coughs> mazaruninsu ya kasance a sama ne wadanda suna da ayyuka daban-daban da Allah subhanahu wata'ala ya raba musu da suna da kuma matsayi iri-iri a cikin a wajensa shugabansu ko babbansu shine mala'ika jibril sannan sauran mala'iku sannan ya imani da littattafan Allah ya imani da Allah subhanahu wataala ya saukar da littattafai ga annabawansa cikin littattafan nan akwai waɗanda muka sani kamar linjila da attaura da zabura akwai waɗanda ba mu san su ba amma dai mun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da su sannan ya imani da manzanni cewa Allah wataala ya zaɓi wasu daga cikin bayansa mutane ya aika su zuwa ga al'ummomi daban-daban waɗannan bayi nashi sun isar da wannan saƙo da Allah wataala ya ɗora musu ko ya umarce su da su isar da shi ga al'ummominsu na su kuma mafificinsu mafi falalarsu shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya imani da ranar lahira cewa akwai wata rana da za ta zo ta ƙarshe wanda dukkan wani mamaci zai kuma tashi Allah subhanahu wataala zai tara mutane na farko da na karshe da sauran halittu duka domin ya yi musu hisabi ya shigar da yan aljanna cikin aljanna ya isar da yan wuta a wuta mutum ya yi imani da wannan ranar tana nan tafi sannan mutum ya yi imani da kaddara abinda Allah subhanahu wataala yake kaddarawa cewa Allah subhanahu wataala ya san duk wani abin da yake faruwa da wanda zai faru da wanda ya taɓa faruwa a baya ubangiji subhanahu wataala ya rubuta wannan abubuwan duka a cikin lauhin mahfuz kuma wannan abin yana aukuwa tare da mashi'ar Allah subhanahu wataala shi yake halittar abin kuma da mashi'ar sani ne da yadda sani abin yake aukuwa mutum ya imani da wannan sawa'un abin da zai faru din mai daɗi ne kuma da daɗi ne to wannan shine wa huwa mu'min alhali yana mu'mini to wannan Allah subhanahu wataala yake yake masa alkawari cewa zai yannahu hayatan tayyiba cewa Allah zai masa wato zai bashi kyakkyawar rayuwa a duniya zai saka masa kuma a lahira da mafi kyan abin da ya aikata a nan duniya wato a duniya zai bashi kyakkyawar rayuwa zai rayuwa mai kyau mai ma'ana mai matsayi mai daraja sannan kuma a lahira zai masa kyakkyawan sakamako na fiye da abin da ya aikata wato sakamakon da zai bashi ya ninninka abin da ya yi a nan duniya na kyawawan ayyuka alhayatu tayyiba din da Allah ya faɗa cewa da dadin rayuwa ko kyakkyawar rayuwa ta kunshi rayuwar da mutum zai samu hutu ta kowane bangare shi yasa aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da wasu da yawa daga cikin magabata sun fassara wannan dadin rayuwa da cewa Allah zai bashi arrizqul halalut tayyib Allah zai bashi arziki na halal kuma mai daɗi. wato ubangiji subhanahu wataala zai azurta shi a duniya kyakkyawan arziki na halal wanda yake kuma daddada an karbo daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya fassara wannan rayuwar mai dadi da cewa Allah zai bashi alqana'a wato zai bashi gamsuwa wato wadatar zuci gashi da kadan Allah subhanahu wataala ya bashi zai ji kamar an bashi da yawa ba zai taba jin cewa yana da rashi ba ko ko abin da aka bashi ya ri kadan ibn abbas shi ma rawaito ya fassara ayar da haka haka nan almajirin sa ikrima haka nan wahab ibn munabbih sun fassara alhayatu tayyiba da cewa ana nufin wato rayuwa ta wadatar zuci ali ibn talha ali ibn abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas ya fassara alhayatu tayyiba da sa'ada wato zai samu jin dadi zai samu kwanciyar hankali <clears throat> zai samu zai zama wato zai rayu cikin sa'ida a nan duniya alhassan albasri da mujahid da katada suna cewa wato zai samu ayyuka da za su kai shi ga aljanna domin ita ce rayuwa wacce ke babu wacce tafi ta daɗi dhahak yana ya fassara alhayatu tayyiba da cewa ana nufin arrizqul halal wal ibadatu fid duniya wato zai samu arziki na halal cinsa da shansa a duniya Allah zai bashi ta hanyar da ta dace ta hanyar halal sannan kuma zai hore masa yin ibada a nan duniya da hakar idayo yana cewa ana nufin al'amalu salih bi ta'ati walin shirahi biha shi ne mutum ya aiki ta hanyar yiwa Allah biyayya kuma ya rika jin daɗi yayin da yake yin wannan ibada yake yin wannan da'ar ibn kafir alaihi rahmatullah bayan ya kawo waɗannan maganganu sai yake cewa magana ingantacciya shine Allah da ya ce hayatan tayyibatan wato za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi ta kunshi dukkan waɗannan abubuwa da waɗannan malamai suka faɗa ta kunshi arziki na halal da dada ta kunshi wadatar zuci ta kunshi sa'ada ta duniya ta kunshi ibada a duniya ta kunshi da'a ga Allah subhanahu wataala duk wannan suna karkashin hayatu tayyiba domin dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya bashi da dadin rayuwa a nan duniya shine wanda yake bashi waɗannan abubuwa ya bashi hanyar samun su ta zama ta halalce ba ta haramun ba sannan ya sa masa wadatar zuci sannan ya kasance mutum ne mai ibada mai neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wanda idan yana aikin ɗa'a, yana jin daɗi idan kyauta ya da dukiyarsa yana jin daɗi a ransa idan kalma mai daɗi ya gaya ma wani yana jin daɗi a zuciyarsa idan tashi ya cikin dare ya kiyamun laili yana jin daɗi a ransa to wannan shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi rayuwa da daɗa a nan duniya hadisi ya tabbata daga imam wato imam ahmad ya rawaito hadisi daga abdullah ibn amr ibn al-as annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata yace hakika wanda ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah ya rabauta kuma Allah ya azurta shi abinda zai ci ya sha wato zai ya sa. na yau da gobe sannan wa qanna'ahu Allahu bima ata Allah ya sa masa wadata zuci ya ji ya wadatu daga abinda ya bashi wani hadisi yana cikin sayi muslim daga ruwayar abdullahi ibn yazid ibn makurai <clears throat> da wannan lafazin da wannan ma'anar haka na imamu tirmidhi da nasa'i su hadisi daga fadala ibn ubaid yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa qad aflaha man hudiya ila al-islam wa kana aishuhu kafafan wa qunni'a bihi ko bihi ko yake cewa qad aflaha man hudiya ila al-islam wanda aka shiryar da shi zuwa ga musulunci ya rabauta ya samu babban rabo kuma rayuwarsa ta kasance rayuwa ce ta kafafu wato ta wadatuwa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi zai samu ci da shan sa shike ne kwanta sannan ubangiji ya sa masa wato wadatar zuci ya ya wadatu da abin da yake da shi baya da kwadayi baya tunanin abin da ya fi <clears throat> abin da baya da shi ko bai same shi ba a hakanan imam muslim ya fitar da hadisi imam ahmad shima ya fitar da hadisi daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah la yazlimu al-mu'mina hasanatan yuta biha fi ad-dunya hatta idha afda ila al-akhirati lam takun lahu hasanatan yuta biha khaira Allah ce baya zaluntar mutum mu'mini wato Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya zaluntar mu'mini a nan duniya in yayi aiki na kwarai yuta biha fi ad-dunya wa yusabu alaiha fil akhirah a nan duniya idan ya aiki na kare za a bashi wato Allah subhanahu wataala zai bashi zai biya masa bukatarsa a nan duniya sannan kuma a yi masa kyakkyawan sakamako a lahira wa ammal kafir kafiri kuwa fa yutihi hasanati fi dunya hatta idza afza ila al-akhirati lam takul lahu hasanatun yuta biha khairan eh, yace amma wanda yake kafiri to a nan idan ya wasu ayyuka na kwarai wato ya su kyawawan ayyuka kamar ya tausaya ya ciyar da marayu ko ya ciyar da gajiyayyu ko ya zan yana da gaskiya wani abu ne mai kyau da za a ce shi ba musulmi ba amma kuma yana da su to a nan Allah wata ala zai buɗa masa zai ta masa kyauta zai ta ba shi abubuwa da yake na jin daɗi a nan duniya to har sai lokacin da zai je lahira lokacin zai zama ba shi da wani kyakkyawan aiki da za a ba shi wani alkhairi a kansa saboda shi saboda wannan aiki saboda duk abin da ya yi Allah subhanahu wataala ya biya shi tun daga nan duniya ba shi da wani abin da zai je yana neman wani abu a gurin Allah da shi to kaga waɗannan hadisai abin da suke ƙara tabbatar mana shi ne, alhayatu tayyiba ga mumini tace ta kunshi abin da Allah subhanahu wataala zai azurta shi da shi a nan duniya ta kunshi kuma wato wadatar zuci da Allah subhanahu wataala zai bashi ta kunshi kuma wato arziki na halal da ubangiji subhanahu wataala zai buɗa masa hanyar samu ta halal ba hanyar samu ta haram ba sannan kuma wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan zamu sakan ka musu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa ubangiji subhanahu wataala ya alkawarin zai sakan ka masa bi ahsani ma kanu ya'malun da sakamakon da yafi aikin da yake saboda duk abin da yayi Allah zai linka masa su zai linka masa shi gida goma har zuwa gida 700 har zuwa ribi ninkin ba ninkin ninkin ba iyaka man ja bil hasanatin falahu faja'a bil hasanati falahu ashru amsalha lace duk wanda yazo da kyakkyawan abu to yana da mafi wato yana da rubi goma na wannan abu ubangi zai ruban ya masa a hadisi Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila 700 zayfin ila azafin kaseera Allah zai ya masa shi zuwa 700 zuwa lubin ba ba ba iyaka saboda ka wannan shine mafi kyan sakamako da ubangiji subhanahu wataala zai saka masa da shi Allah subhanahu wataala ya fada a cikin wannan aya man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ka samu dace to amin kuma malalai saka da kare mu ta farko a yau malam cewa take yi assalamu alaikum ya ce ya ji wasu na cewa duk wanda ya yi zina shi ma sai an yi da yarsa ko matarsa ko kanwarsa kuma gashi an ce wata rai ba ta daukar laifin wata idan haka ne to su ne laifin su wani hadisi ba hadisi ne mai kyau ba akwai hadisin da ake rawaitowa cewa duk wanda ya zina sai an yi da zina da iyalansa shi ma hadisi ne mara kyau hadisi ne mawdu'i ibnu najjar ya kawo shi ina jin hadisin anas ah, amma a cikin ruwa ya sa akwai wani wanda yake ah, wanda ake ce da shi ah, eh, ishaq ibn abi najih al wanda kazzab ne makaryaci akwai ruwa da take cewa manzana zuniya walau bidari walau bi jidari baitihi to wanda duk yayi zana sai an yi zana da nashi koda da bangon gidansa ne shi ba hadisi ne maudu'i dukkanin su hadisai ne wadanda ba su inganta ba shi wani na farko wanda wanda yake cewa za'i da iyalansa akwai shi a cikin littafin abu nu'ai haka na ibnu adi shi ma ya kawo shi hadisi ne wanda yake marar inganci shi ma wancan na biyu da na karanta shi kuma ibnu najjar shi ya kashi daga ana shi ma kuma hadisi ne wanda ba su tabbata ba sauraka ba ma abu ne wanda ya tabbata ba bari har kai tunanin cewa wani rai baya daukan wani rai da a ce wannan ya tabbata sosai a tunanin ya za haɗa tsakanin wannan aya da aka kawo da kuma su waɗannan hadisai to amma da hadisai ne waɗanda ba masu inganci ba al-suyudi ya kawo wani daga cikinsu a cikin littafin su al al-kabir amma al-jami'u amma hadisin ba shi da kyau shi kansa suyudin ya ambace shi a cikin littafin sa zailul zailul ahadith mawdua izana take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam tana da tambayoyi ne guda biyu ta ce menene hukuncin lullubi da gele kuma sannan lullubi da gele shi ma ɗaya ne da sa hijabi to nan aka faɗi sifofin hijabi wanda su ne sifofi ne da musulunci ya ba wa hijabi wato jilbabin da mace take rufe jikinta da shi ko sutar da mace za ta saka idan shi gelen ya cika wannan sharuɗa shi kenan shi ma ya zama jilbabin daman ba wata kala ba ce ba wani suna ba ne na musamman abinda duk ake so dai mace ta rufe jikinta shine ta sa tufar da za ta rufe jikinta gaba daya wato ba ta rufe wani bangare ba ta bar wani bangare abinda za ta bari a jikinta fuskarta da tafukan hannayenta da digadiganta wannan su aka da su fito wato ta zama satiran lijami'i an ta kuna satira an yakuna alhijabu satiran li jami'i jasadiha ya rufe dukkan jikinta ma adal wajhi wal kaffayn al qadamayn su kansu ana son ta rufe su wato ta rufe su wannan a ne kawai za a ce ba dole ba amma a wajen fita ana so ta rufe hatta kafafuwanta tafin hannuka ne da fuska kawai ya zama na wannan haka sannan kuma an yakuna fadfadan ya zama na ba mai ɗa mai jiki ba ba mai rike jiki ba ya zama yana da walwa ta yadda ba zai bayyana sifar jikinta ba sannan Allah ya kona shafafa kai zama zama sharo ya zama yana iya bayyana kirjinta yana iya bayyana jikinta ya zama nan yana da kauri in ta rufe to ya rufu ba inda za a gani na jikinta wato ya zama nan mai faɗi wato mai yalwa sannan kuma kai ya zama sharo sannan kuma kai ya zama min libasil kuffar ko kafirat sai zama shiga ce irin ta wanda ba musulmi ba kar ta sa sutura da ta cika waɗannan sharuɗa amma kuma ba sutura musulmi ba ce don an yi mata kallon farko za a yi mata kallon kama ba musulma ba saboda ta sa kayan da musulmi suke sawa ta ɗauko kayan da wasu suke sawa ko a irin wanda mata suke sa a coci suna ibada da shi ta ce za ta hija sai a zata ita ma a yar can ne so za ta sa kayan da suke daidai da kayan musulmi wanda suke kayan kafirai ba sannan na sharaɗi na gaba ya zama na baliba su shuhura ba ta sa kayan da suke na shahara wanda in ta saka kowa zai ya ganta zai ganta daban wato ko da hijabin ne ta saka wani hijabi da babu shi a cikin society dinta ta yadda idan mutane suka ganta ita binta da kallo ko ita yi haka ne don ta zama ita daban a ta sa wanda kowa shi ya fi amfani da shi ba zai ja hankalin masu abin nan ba to waɗannan su ne su ne ta ce sitirar da ake so mace da ya amfani da idan gyalan da ta yi magana ya cika waɗannan sharuɗan ba bai hawa da imata amma in bai cika wannan sharuɗan ba to ba shi bane hijabi ya zamana yana da faɗi ya zama yana da kauri ba mai abin nan bai zamana ya rufe jiki duka banda hannaye da tafin hannaye da fuska ya zama na ba su shuhura ba ya zama na kuma ba su kuffar ba ba na shahara wanda zai rika jawo hankali ba kuma na kafirai ba wanda suka keɓanta da shi wannan shine yawwa sannan na sharadi na shida shine wanda ba faɗa ba ya kasance ba kayan da maza suke sawa ba ka ta amfani da wani abin da namiji ne yake sa shi ce ba ta ɗau babban riga a yi watakila za ta iya biya waɗannan bukatun to wannan shi ma ne don allah ya tsine wa macen da take shiga irin ta maza ko mazan da suke shiga irin ta mata to don ta suka haɗa waɗannan sharuɗa guda shida duk sutura da ta haɗa wannan sharuɗa guda shida to shi ne ta ce ake kira hijabi a harshen mu amma a harshen larabci ake kira jilbabi hijabi shine mace zauna mace a gidanta ba tare tana yawo nan da cin ba shine hijabi a larabci jilbab kuma shine wanda take sawa a cikin to amma mu mukan kira suturan mace da suna hijabi to shi hijabin dai da ake magana da harshen Hausa shi nake magana akan to duk wanda duk wani sutura da ta cika waɗannan sharuɗa shida to duk sunan da ma da za a kira ta a kira ta da shi amma in dai ba ta cika wannan sharuɗa ba ko an ce da ita hijabin to ba hijabi ba ce dan akwai da yawa waɗanda za ga sun saka wasu suturu ko dai ka ga ta matse jikinta ko ta sa hijabi ba hijabi ta sa ba ko ta sa wasu kaya shara-shara da ana ganin abin da yake ciki shi ba hijabi kwalliyarta da take ciki shi ma ba hijabi ba ne so hijabi dole sai ya zama ya cika waɗannan sharuɗa guda shida in har abin da duk ta sa ya cika wannan sharuɗa to duk sunan da aka ba shi ma wannan ba cutarwa na sai mai tambaya na gaba yake cewa menene hukuncin macen da ta je aikin hajji da namijin biza to zuwa aikin hajji iri biyu ne wato shi namijin biza da iri biyu ne akwai wanda za su zama an yi amfani da su kawai don a samun mata a samun mata biza ta samu ta je hajji amma za ta yi hajji a cikin arrufu al'amina za ta yi hajji cikin mata 'yan uwanta waɗanda aka yi amince cewa za ta je ta dawo lafiya an yi amfani da wannan suna ne kawai don a samu mata biza wannan daban da kuma wacce za ta haɗu da wani namiji wanda ba nata ba kan shi ne mijin biyu da ta tafi su yi hajji tare ana suna fita tare su dawo tare suna yawo tare kamar yadda za ta yi da muharraminta kaga halin ya sha bamban ta farko ba za a ce hajjinta ba ta yi ba ko ta aikata haramun ila iyaka malamai sun yi sabari akan matar da za ta yi eh, hajji dole sai ta je da muharrami ko ba sai ta je da muharrami ba wasu suna ga dole sai da muharraminta ko mijinta wasu kuma daga cikin malamai suna ganin idan har an samu arrufka al'amina wato an same ta cikin ga waɗanda suke an amince da su an yadda da su kamar a malikiya ana faɗar haka an yadda da su ta wannan babu komai za ta iya yin hajji a tare da su kuma wani arwaito rawaito shi daga wasu daga cikin magabata da yawa kamar ata ibn abi rabah da sauransu saboda ka za ta iya haji a cikinsu to in ya zama da an sharɗanta cewa sai an kawo fasuwar ɗin wani namiji sannan a bata biza to kaga wannan da bambanci akan wacce za ta tafi da wani namiji shi ne mijin biza ta su shiga mota tare su zauna a kujera tare su tafi gurin cin abinci tare abu shakka wannan haramun take yi ko da ta yi aikin hajjin an ce aikin hajjin ta yayi to amma ta yi shi tare da sabon Allah to sai wannan yake cewar malam shin ko hadisin nan da ke magana akan falalar tattaruwa a masallaci domin darasu ko tilawar alkur'ani shin falalar da aka ambata a wannan hadisin sun shafar waɗanda suka tattaru a masallacin domin karatun fikin hadisi balaga ta juyi tarihi da dai sauransu daga aminu salisu maska hadisin ya kunshi dukkan waɗanda za su haɗu domin karanta wani abin da ya shafi addininsu ya shafi kyautata ibadarsu ya kunshi ce ya tuluna kitaballahi wa yatadarasunahu tadarus shine karanta abin da yake kunshe cikin littafin na fiqhu ne ilmummukan da ya kunsa saboda ka wanda zai zauna yana karanta littafin fiqhu ko suna karanta littafin fiqhu babu shakka suna karanta littafin Allah ne domin shine madogara ta farko ta fiqhu a musulunci wanda za su zauna suna karanta hadisi wanda suna karanta littafin Allah ne saboda suna karanta wani abin da ne bayanin littafin Allah kamar yadda aka sani in suna karanta balaga ko suna karanta nahawu wanda sun yi nayin haka ne domin fahimtar littafin Allah da sunnar sallallahu alaihi wasallam shi ma su za su shiga ciki amma wanda za su yi ba don wannan ba kawai dai don su kawai su gwangwaje ko su su san harshe kawai to kaga wannan ba a ce sun shiga ciki amma in sun shiga karanta shi da wannan tuna da wannan manufar cewa suna son su fahimci alkur'ani su fahimci abin da ya zo da shi don haka suna fahimtar wata wasila wadda za ta taimaka musu wannan na fatan su shiga ciki amma wanda suke karanta fikihu da hadisi wannan tabbas suna ciki ba ba ko shakka wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam tambayar da ita ce a matsayin sallah akan hanya inda zaka ga mutane suna tare hanyar suna sallah har sai sun idar sannan za a samu wurin wucewa sako daga Abdul Gwammaja asali shine ba a son ka ba kafa wani sahu alhalin akwai gurare a inda aka tanada domin sallah ba su cika ba idan harabar masallaci da akwai guri a gefen masallaci dama da da hagu akwai guri babu hujja da zai sa ka tsaya kan titi kai sallah domin ka ji wai an tayar da sallah kai kuma kana sauri ka karasa sallah yawanci wasu gurare sukan kashe titin ba wai dan babu gurin da za su tsaya a harabar masallaci ko daura da masallaci damansa ko hagunsa ko bayansa ba a'a saboda kawai dai kasu raka raka'a don haka sai su yi kabbara kan titi amma da zaka duba cikin masallacin ko kware cikin haraba masallacin zaka ga akwai gurare da yawa to kaga wannan sallar su ma tana cikin hadari domin duk wanda ya sallah a wajen sahu tare da cewa sahu bai cika ba ya kafa nashi shi kadai to wani baya da sallah la salata liman faridin khalfa saf illa fi saf sai ka shiga cikin sahu sannan kake da sallah sauraka akwai akwai hadari ga haka idan sahun ne ya cika ya cika ya cika har ya bayi zuwa ga rufe wani bangare na titi kuma rufe titi to ba cewa sallar su bata yi ba sallar ta yi illa iyaka da in akwai yadda za a yi a samu wani fili wanda yake daura da masallacin a ƙara faɗaɗa masallacin domin masallatar samu inda su yi sallah ba tare da sun shiga sun shiga cikin sahu abin sun tsare titi ba to wannan yana da kyau sallar su ba a ce ba ta yi ba kuma ta yi ta yi kuma ba su yi laifi ba saboda sahu ne ya jawo har zuwa nan amma tsarewa hanya suka yi domin suna gaggawa ko ba sa son su karasa masallaci ko wani abu kama da haka su sallasu akwai alamar tambaya akan sannan kuma sun yi laifi domin sun tare hanyar wucewar wasu watakila a cikinsu akwai masu larura sai wanda yake cewa malam wace addu'a ce ta dace a yi wa mawaci wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga maryam annabi sallallahu alaihi wasallam cewa is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi Allah ya bashi ikon ansa tambayoyin da ya dace ku roƙa masa Allah subhanahu wataala gafara kamar yadda Allah subhanahu wataala ya koyar da mu Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu na innaka ra'ufur rahim Allah subhanahu wata'ala ya koyar da waɗanda za su zo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa suna roƙon Allah cewa ya ubangiji ka gafarta mana rabbana ighfir lana ka gafarta mana ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu ga wannan imani ga yin imani saboda kaga ashe abinda mamaci yake bukata ko yafi bukata shine neman gafara sai ubangiji a roƙi Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya abin addu'ar da ake wa mace yayin da ake masa sallah ita ma addu'a ce da ta kunshi nema masa gafara da nema masa rahama da nema masa gidan aljanna ka wannan shine mafi eh, abin da ya kamata a yi wa mamaci qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kace Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka rene ni ina karami haka ka a masa rahamar ubangiji wannan shine babban abin da mamaci yake bukata to ne ce assalamu alaikum mallam idan mutum yana saukar alkur'ani duk wata sai yake so ya yin azumi a ranar saukar shin yin hakan babu laifi ko da kuwa ranar ta kasance juma'a ce to ya zo da wata bid'a da ba a san ta ba a musulunci ba ce in ka ka karanta alkur'ani ka zo sauka ka yi azumi ba wannan babu inda zaka karanto wannan a cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama ko a cikin maganganun sahabbai so ka zo da wani abu sabu da ba a san shi ba kana karantu qur'ani kuma kana azumin mukanka kana azumin litinin da alhamis kana azumin eh, ayyamul bid kwanan uku ga biyar kana azumin karshen wata eh, shine ayyamus sirar 28 eh, da 30 kana azumta su misali ka saba azumta su in ta dace da ranar da za ka yi sauka shi kenan wannan ba wani abu ta dace ka zo ka za ka yi sauka kuma ranar litinin ne ga azumin ka ga saukaka kaga shi ke nurun ala nur amma ka kirdaji yin azumi ka yin azumin sai ranar da za ka yi sauka to wannan ka zo da wani abu a addini wanda ba shi da asali man amila alai man amila amalan laysa alai amruna fa huwa rat annabi ya ce duk wanda ya wani aiki ba mu muka sashi ba to an watsa masa da aikin sai ka rasa ladan azumin ka kuma ka rasa ladan saukar kuma ka samu alhaki na ka zo da wani abu bid'a watakila kuma in wani ya gani ya kwaikwaye ka shikenan a sarkafa maka kai ma shi ma wato laifin sa kai ta daukar laifuka ya mutanen da suka ga wannan abu suka saboda ka a shi kirkirar bid'a yana da hadari <coughs> hadari babba ce take cikin kirkirar bid'a domin in ka tuba ma ka daina matukar baka fito ka gaya mutane ka barranta daga wannan ba aka samu sun ci gaba da raye wannan bid'a da ka kirkira to fa kana cikin daukan alhaki har ranar da za a koma ga Allah subhanahu wataala kuma ka tili tare da wasu ayyuka da kai baka san su ba alhalin kuma kai kai kai ka kai ka sunnanta su man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha eh, ila yawm alqiyama nabi ce duk wanda ya sunnanta wata mummunar sunna wato ya ya kawo ya haifar da wata sabuwar hanya ta addini wanda ba ta da wani tushe a musulunci to yana da alhakinsa da alhakin duk wanda ya aiki da wannan har zuwa ranar alkiyama ka kanka dora kanka wani abu da da Allah bai shar'anta maka ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta maka ba kuma maganar har ma kai kai ga yin azumi a cikin juma'a bayan an hana saboda kai sauka wannan duk ba ba daidai bane an hana yin azumi a ranar juma'a ita kadai sai dai a hada ta da yinin da yake gabaninta ko wanda yake bayan ta wato ranar alhamis da juma'a ko kuma juma'a da asabar to sai tambaya ta gaba ke cewa waɗannan ranaku ne ma ba a san mutum ya azumi a cikin su a cikin ranakun da ba a san mutum ya azumi a cikin su akwai ranar juma'a a ware ta ita kadai a yi azumi a cikinta sai dai idan ya kasance za a hada da ranar da take gabaninta ko ranar da take bayanta ko a alhamis juma'a ko a yi juma'a asabar hakanan an hana an hana azumi ranar idi ranar ranar idin azumi wato na bude baki ko kuma idi na layya shi ma haramun ne mutum ya yi azumi a cikinsu wato ɗaya ga shawwal ko kuma ranar goma ga watan zulhijja haramun ne mutum ya azumce su hakanan haramun ne ko kuma ba a halatta wa mutumin da yake tsayuwa arfa ba shi ma ya azumi wa alhajin da yake cikin arfa shi ma ba a yadda masa ya yi azumi a wannan yanzu saboda ranar arfa ranar idinsa ce shi yau mu arafa wa yau mu nahar wa iya mu shirin iduna alal islam saboda ka idi ne ga shi wanda yake tsayuwa a cikin arfa ba ka shi ba ba zai azumi ba sai wasu malamai su kan kara ranar asabar idan aka keɓance ta wasu masu ce kawai gaba ɗaya ranar asabar to amma dai magana magana mafi inganci shine keɓance ranar asabar ɗin ta kaɗai amma inda za a haɗa ta da eh, ranar juma'a asabar to nan babu komai kamar yadda ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam. wani ke cewa malam idan mutum ya shiga masallaci bayan sallar la'asar shin zai yi tayyatul masjid a wajen wasu malamai suna ganin tahiyatul masjid ana iya yin ta ko da an shiga cikin wani lokaci da aka hana yin nafila a cikinsa domin ita wanda tana cikin zawatul asbab wato kana yin wannan nafila ne saboda wani dalili ba an mutlaq bane ba nafila bace da ka tsire ta kawai haka nan kama ka ta yi to suna ganin babu laifi dan kayi irin wannan nafila din in ka shiga masallaci koda da kuwa lokacin da kai hani ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da idza kuma masjid almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'a biyu suka ce kaga anan ba a ware wanda zai shiga masallaci lokacin da aka hana yin nafila ba aka ce ban da shi saboda ka ya umarnin ya kunshi umumul awqat duk wasu lokuta ma za ka yi musu abin nan to akwai dai tattauna ta malamai da yawa akan wannan mas'ala amma dai mafi rinjaye insha Allah shine idan mutum ya shiga to zai yi nafilar a biyu saboda wannan nafilar tashi tana da dalili mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum malam don Allah ne hukuncin wanda ya ɗauki kuɗin da ba nasa ba ne kuma ya yi aikin alkhairi da su shi yana da ladan wannan abin da ya yi da kuɗin don yana da lada to ya mu fahimci hadisin da yake cewa inna Allah ta'ala tsayibin la yaqbalu illa tayyib da Allah mala yana neman ƙarin bayani to eh, maganar cewa ka ɗau kuɗin wani ka yi alheri da shi kana da lada ai bata so ba mutum baya yin tasarrufi wato ya jujjuya ko ya yi wani abu da dukiyar wani ba tare da izininsa ba ba tare da yardarsa ba in shi ya ba shi izini wannan babu komai amma haka nan ba da izininsa ba bai da wata wilaya akan wannan dukiya ya yi tasarrufi a cikinta babu shakka wannan ba shi da lada sai alhaki zai ɗauki zunubi ne ma ba wai lada ba kuma wannan dukiyar da ya yi wani aiki da shi tana na azimmarsa tana na a wato dole ne ya mayar wa da wannan mutum kudinsa ya ɗau dukiyarsa misali ya je ya bayar sadaka su waɗanda ya ba su su ci hani a mari'an tunda ba su san ma dukiyar waye ba za su ɗauka tashi ce saboda ka sunan sun ci ba su ci haramun ba amma ya sani cewa wannan abin da ya yi laifi ya yi zunubi zai ɗauka da shi sannan kuma wannan dukiya tana da wuyansa dole ya mayarwa da mai abin kayansa idan ya kasance mutum ne ya yi sata ko ya cuci wani wata dukiya kuma ya zo bai san inda zai samu wannan mutum ba ba inda zai ganshi to wannan min babu takallus min malil haram don ya kubuta ya kubutar da kansa daga cin dukiyar haram to wannan shi ne aka ce ya bayar sadaka ya bayar sadaka dan shi ya kubutar da kansa ba magana ce ta ya ɗau kayan wani bai sani ba ya yi sadaka a'a yanzu nan ya ci kayan wani ya samu kayan wani ta hanyar haramun to ya kubutar da kansa shi to ya ba ma wasu da fatan Allah subhanahu wata ya ba wancan ladan in kuma wancan ya bayyana daga baya ya ganshi to wajibi ne ya mayar masa da wannan duki tana na azimarsa har sai idan bai ga wancan ba amma da zarar ya gan shi to zai ɗauki wani dukiya mai masa ta sai saminu kiro yake cewa ya aiki bayar da zakar kayan gona na hatsi za a biyo wa mutum ɗaya ne ko kuwa raba mutane daban-daban za a yi to ya danganta da yawan abu idan abu ne dan kaɗan ake ganin cewa aka ce za a cancala shi to zai zama na bai yi wani amfani sosai ba ana yi ba mutum ɗaya in kuma ya zama yana dan dama aka ga ya kamata a rarraba saboda kowa ya dan samu sai kuma sai a raba saboda ya danganta da amfanin gonar amma ba a kayyade cewa sai an ba wa mutum da yawa ko sai an ba ko dole a ba mutum ɗaya ba ya danganta da irin abin da aka samu kuma da bukatar da ake da ita da masu waɗanda ake bukatar taimaka waɗanda wannan ya ce assalamu alaikum malam jaririn da mahaifiyarsa ta rasu a lokacin haihuwarsa shin su waye suke da alhakin shayar da shi a musulunci dangin mahaifiyar tasa ko kuwa dangin mahaifinsa to yana yana hannun ubansa ne sai kuma ubansa shi zai yanke hukunci waye zai rike masa shi ya shayar da shi in danginsa ya gani zai ba wasu shayar da shi ya ba su in matansa ya gani ko matarsa kishiyar ita mace zai bar wata shayar da shi yana iya ba ta idan dangin uwar zai ba su su shayar da shi wannan dai shi yake da zaɓin wa zai bawa sawa'un zai ba su shayar da shi kyauta ne ko ko zai biya su duk dai abin yana hannunsa ne shi uba to sai shi kuma ne ke cewa malam mutumin da aka ba shi ajiyar dukiya sai ya amfani da wani bangare na kuɗin ba tare da sanin mai kuɗin ba daga baya sai ya samu ya mayar da kuɗin ba tare da mai kuɗin ya sani ba shi menene matsayin aikata hakan a musulunci shin dole ne sai ya sanarwa da mai wannan kuɗin tabbas duk kudin da ba naka ba aka baka ajiyar su to bai halatta ka juya su ba ka yi wani abu da su da dukiyar nan ba tare da izinin mai kudin ba idan kai haka to kamar ka yi kwace ne hukuncin ka hukunci wanda ya kwace ne ya kwace kudin wani ya je yana yin wani abu da shi to in mutum ya samu riba kuma akan wannan dukiyar kamar yadda muka ce malamai sun kasu gida biyu a gurin eh, hanabila da wasu daga cikin mamalikiya suna ganin bai halatta ya ci ribar ba dole ya mayar wa da mai kudin asalin uwar kudin ribar ya so su yi sulhu ya ba shi rabi ne ya rike rabi ko kuma ya ce kayansa zai karbe gaba daya wannan dai wasu sulhu khair sulhu da shi ya fi su yi sulhu akan wani abin da zai ba shi wasu daga cikin malamai kamar malikiya da shafi'iya suna ganin zai iya cin ribar tunda ribar saboda shi yake da zaman na kudin inda kudin za su samu wata matsala to dole biya sun yana da zaman alkharaju bi zaman dole da zaman to yana da wato yana iya cin amfanin ribar wasu daga cikin malamai ina cikin malaman shafi'iya ne suna sharɗanta cewa riba ba za ta zama halal gare shi ba sai ya mai da uwar kudin wato da zai rike kudin uwar kudin tare da shi to bai halatta ci riba ba sai idan ya mayarwa mai kudin uwar kudin sannan riba take zama halal gare shi alayi halin dai wannan su sun yadda cewa yana iya cin ribar sabanin malamai na farko waɗanda su suna ganin dole ya mayar wasa da ribar ala'ayi hala abin da ya dai ba daidai ba ya yi tasarrufi da dukiyar da ba tashi ba ba tare da izinin mai ita ba sai aliyu ɗan hausa gwammaja ya ce menene hukuncin bin sallah a gaban liman shin hakan ya yi daidai bin sallah a gaban liman ba daidai ba ne bayan liman shine gurin da ake bin sa ko ko hagun abin damansa in daman ta cika hagunsa amma a bi gabansa wannan ya saba wa abin da aka sani da limanci shi liman a gaba yake shi ya samu ake ce masa al'imam lannan fil amam shi a gaba shi ne jagora to in ka shiga gabansa ka zama ka wuce gabansa kenan ba kai ne kuma sannan abin da aka sani na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai yi sallah to sabansa a bayansa suke ba a gabansa ba haka wannan bin sa a liman abin nan mamu ya shige gaban liman ya saba wa abin aka sani na na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai suna karhanta wasu kuma suna cewa in yayi haka sallarsa ta baci kuma wannan dalilin yana da wajihi sosai a shari'ance domin wani abu ne wata sura ce ta sallah wacce bata zo ba a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato mutum ya bi sallah daga daga gaban wato gaban liman don haka amma idan ya kasance babu guri a bayan liman babu guri a daman liman babu guri a hagun liman ba wuri a saman liman ba wuri a ƙasa idan guri ne wanda yake da underground ya zama na babu ko ina da ya rage za a yi sahu sai gaban liman sai aka yi sahu a nan bisa larura babu komai to sai wannan baiwar Allah take cewa malam menene gaskiyar cewa babu hadisin da ya ce kar a kwana da janaba domin mai gidansa yakan ƙi yin wanka idan ta buƙace shi yayi cikin dare sai ya ce ai babu hadisin da ya ce kar a kwana da janaba abinda abinda yazo a cikin sahih bukhari da muslim shine aisha radiyallahu ta'ala anha ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wanka wani lokaci kafin ya kwanta wani lokaci kuma yakan kwanta da janaba idan ya alwala saboda ka in mutum zaman ɗaya ne ko da ya wanka ko ya yi alwala kafin ya kwanta saboda ka ba dole ne sai ya yi wanka a cikin daren ba yana iya kwantawa amma da sharaɗin ya yi wanka wato ana son ya alwala ka ya yi alwala kafin ya kwanta lokacin da sai na abinan umar ne ko abu musa abu musa al'ashari ne ke tambaya umar game da wannan wa yake gaya masa ga yadda abin yake yake cewa to mun gode Allah da ya sanya akwai sai a cikin wannan a Aisha ce radiyallahu anha da take faɗa take ga Abu Musa al-Ash'ari yake cewa to mun gode Allah da ya san akwai akwai yalwa ba matsawa a ciki saboda haka mai mai janaba yana iya yana iya yin wanka in kuma zai wanka ba to yana da kyau ya alwala kafin ya kwanta to sai wannan take cewa dan Allah mallam idan aka saki mace lokacin tana cikin jini to jini biyu za ta daɗa yi ta gama idda ko kuwa lallai sai ta yi uku wannan da aka sake ta a ciki ba za ta lissafa da shi ba shi yasa ai ba a san a saki mace tana haila ba ta yi tsarki ba saboda an ƙara mata an ƙara mata kwanakin iddarta ba za ta lissafa da wannan ba haka in ta tashi za ta yi lissafi ne da na gaba sai ta yi uku to sai wannan ita kuma take cewar ah, assalamu alaikum da Allah ɗalibai mata masu aƙidar sunna za su iya karanta law bankin da kuma wato an finance a manyan makarantu da sauran fannoni na ilimin zamani daga ɗaliban markaz ibn taymiya tiga za su karanta menene da menene ta ce law da kuma bankin and finance to yawanci akwai ilimin da suka fi dacewa da ya mace ta yi wadda za su taimaki kanta ta taimaki al'umma ta sama da sama da ta yi wasu ilimin muka waɗanda wajen aiki da su za a ta samun matsala mace a aikin banki an sani akwai matsala a yanzu a halin da ake ciki mace ta yi aikin banki hakanan aikin lo shi kansa har gara lo ma da sauki-sauki akan kan batun banki menene ɗaya sai duk ɗaya ne da bankin da finance eh, harkar lissafi wani da sauki in lissafi ne wannan za ta yi harkar kasuwanci ta sanya za ta abin nan almuhim da ilimin da zai amfani ta amfani al'umma shi ya kamata ta yi ba wanda za ta shiga cikin wani wata matsala ba yayin da ta ce za ta yi aiki da shi to sai wannan yake cewa ne ne hukuncin musulmin da ya ci naman kare ba da sanin sa ba to ko mai ma mutum ya yi ba da sanin sa ba ai ba a kama shi da shi ba naman kare ba ko naman me ya ci dai bai sani ba to ne ce assalamu alaikum mala idan mutum yana bin limamin da baya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya to zai iya yi ko da tsakanin sallamar sa da taliman za ta tsayi to ban sani ya kai san baya yi shi ya ce masa baya yi ko a ganin yadda yake sallama da wuri ba ka yanke masa hukuncin cewa baya yi sai dai shi ya ce maka fani ba na salati in kuma baya yi ai kokari a sashi ya rika yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce a yi ya ji wani mutum ya yi sallah a ciki ya yi addu'a bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce ajila haza ya yi gaggawa yace kamata ya gode wa Allah ya yabe shi shine at-tahiyatu lillah az lillah at-tayyibatu salawatu lillah zuwa karshe wannan yaban Allah ne da kirari sannan sun mai salli alayya sannan min salati shine wa annabi salati sun mai da obin ba'du bi ma sha sannan daga baya ya roki abin da yake so wannan shine abin da ake so ga mai sallah yayi yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan eh, yayi hadisin Ka'ab ibn hadisin Ka'ab ibn Ujra da yake cewa Rasulullahi mun san yadda za mu maka sallama amma ba sai da mu maka salati a sallah ba saka ga suna yin salati a sallah shi yasa wasu daga cikin malami suka wajabta shi suka wajabta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah to ko da kai baka tafi akan wajabci ba kai ma dai ka san cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati abu ne mai kyau matuƙa da gaske to zaka shi limamin din sai a sa shi ya rika yi sai a sa shi ya rika yin salati din ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba daidai bane zai ya sallama ka ƙi yin sallama ka zauna kana yin naka wani abu ko kana salatin ko kana addu'a kai taka bayan liman ya riga ya sallama gama ya riga ya sallama shikenan idan inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sa liman ne da ai koyi da shi don haka duk abin da liman ya yi kai ma za ka biyo bayan shi kai wannan abu saura ka ya yi sallama ka yi kaki sallama to ya nuna ba abin shi kake ba kai ma zaman ka kake kenan wani taurin kai ne da rashin biyayya ga liman ana son kai zama mai biyayya ga liman shi ne da yu'tamma bihi dan a bi shi yi koyi da shi saura ka ba daidai ba ne wasu za ka ga liman ya yi sallama su share wasu sakanni ko wani minti ɗaya wai shi bai gama addu'o'insa ba wannan ba ba ne. bane shi sa ce fa'iza idza kabbara fa kabbiru fa'iza raka raka'a farka'u fa'u na litakib ne yana da zara ya kabbara kuma ku yi da zara ya ruku'u kuma ku yi da zara ya sujada kuma ku yi haka ake so to duka sauran ayyukan su masu zuwa haka in ya tashi ya miƙe tsaye kai ma ka miƙe tsaye kada ya miƙe tsaye kai ka miƙe tsaye ko yana zaune ya yi tahiya ya gama ya miƙe tsaye kai ka zauna ka ce kai baka gama taka ba so ba daidai ne ka ce za ka yi taka har ka yi tunanin wai in ya yi tsawo ko bai tsawo ba wani ce assalamu alaikum malam tambayar sai ita ce me yasa ake bambanta sallar jana'iza da sallar farilla idan mutum ya alwalar sallar jana'iza sai a ce sai ya sake alwala sannan zai yi sallar farilla to ban san waye ya ce ba cewa sai a ce ban san waye ya ce sai an san alwala da alwala ce in kai alwala dai da ake so ita ake yin sallah da ita ta farilla ita ake yin sallar nafila da ita ita ake sallar jana'iza da ita yadda da kasan sallar alwalar da kai da kai sallar nafila idan kai sallar ka sallar farilla da ita ka yi alwala ka shiga masallaci dan kai yi nafilfilu lokacin sallah ya kuma ka miƙe tsaye ka yi sallar da kai to haka nan sallar jana'iza ita ma ka yi alwala za ka iya sallar jana'iza da ita in ka gama sallar farilla aka zo za a yi sallar jana'iza ba za a sake wata alwalar sallar jana'iza ba ita dai wannan alwala ita za a yi da ita so ban san waye ya ce maka sai an sai an sake wata alwala da babba za a yi sallar farilla bayan an yi ta jana'iza ta sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam wacce addu'a ya kamata yi idan yana cikin farin ciki ya gode wa Allah abinda Allah subhanahu wataala ya bashi ya masa godiya akan wannan abin da ya bashi sannan kuma ya kokari ya yi aikin da zai samu yarda Allah da wannan abin in dukiya ce ya bashi in shugabanci in mulki ya bashi ya kokari ya aikin da zai nemi yarda Allah da wannan abin shine abin da yake a sa. sai shi kuma wanda yake cewa malam mutum zai iya yafe gadon su tun kafin mahaifinsa ya rasu to ce irin magana ce wannan to yana jiran mahaifinsa ya rasu kenan ko kuma yadda ba wuce cewa san gawa fari kai wa ga muka cewa kai kai zai rusu ya bakka tana yiwa daga lokacin da ka fita ba za ka sake dawowa ba wani abu ya kaɗe mutum ko ya shiga wani abin nan ko ma haka kawai Allah ya sauka masa da mutuwar so kuma abinda ba naka ba yaushe za ka ce ka yafi kana yafi abin da ya zama naka ne kai yanzu bai ma mutu din ba bare har ka ci gadan nashi kuma wa ya ce maka zai mutu ya bar dukiyar ma kuma in ya bar dukiyar ma ta yi ya zama na kai baka duniyar ma lokacin da ya mutu din ka riga shi mutuwa so wannan shirme ne har ka tambaya akan zai ci zai ci ni ba ma sai akai ba mu goje ta ba tumalan Allah ya saka alkhairi masarar duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan rana sai kafin mu sallama da ku kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malami a tsagar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku sai mustapha bin adam tare da bashir rasu gwaggo waɗanda suka tattara sautin akan na'ura ana su jira sassan da na kasance tare da kuna ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mustapha